malam dogo <laughs> ka san mutane waɗanda yau ce za ka yi aure wanga ya ce ya baka ƙauna shi wanga ya ce kaza ka yi tabbatun su ɗaya yau ce za a yi auren ne hajjira ke so su sauki ga wannan rana <laughs> yau ce za a yi aure sai wa wala za a da gwan eh? sai rana ta zo mm. menene me ka gani fi na wuce wai kai me yasa baka ci abinci da <laughs> wallahi sai ka ce shi dan abincin da aka sama ka ce ka koshi ka